kamar yadda bincike ya nuna mutanen masu ɗauki da bindigogi sun yi jirar mikiya ne a ƙauyen bazali da dare inda suka yi ta harbe-harbe kafin shiga gidajen mutanen suka ƙaddamar da kisa a kansu suka kuma kwashe musu kuɗaɗe malam bala na lado shine jami'in watsa labarai a fadar mai mataba sarkin das ya mini ƙarin haske kan batun a hira ta da shi ta taho. Eh, to abin da ke faruwa shine biya da dare su waɗannan yan bindiga ke Portswood a nan karmar gumatar inda suka kashe mutane hudu wanda shi wanda aka kashe akwai shi tsohon jami ya sanda hadu tsohon jiki wanda yin gida kuma su ba balewa wanda yana cikin wanda suka rasa rayuwa wanda kuma mu a zahirin gaskiya jawaban da muka samu ba san dalilin da ya sa suka yi wannan aika-aikan ba amma bisa dukkan alamu dai yadda jawabin mutanen garin yake zuwa da gabaki kaman wannan abu ya taɓa faruwa ko kuma dai ya ne eh a nan je ba galibi wannan abin bai taɓa faruwa ba mm. amma kuma a wani gari da ake kira su a nan karmar hukumar da dan wata daya zuwa biyu da suka wuce shi dan samu wannan matsala ne da aka shiga har gida aka kashe wani dan kasuwa shi ma a nan dur a karmar hukumar kenan yanzu yaya yanayin garin da ma karamar hukumar da eh to a zahirin gaskiya dai jama'an garin ba zali da ma karamar hukumar da ana cikin bakin ciki da kuma alginin wannan abin da ya faru wanda kusan sallance ce an karfa hukumar da zaman lafiya daman irin waɗannan abubuwa suna faruwa to gaskiya jama'a suna cikin bakin ciki sosai an iya gane wa'in su irin mutane ne suka yi wannan aika-aika? E, to ka yanzu ne ka san bincike da yan sanda ne za su yi wannan bincike. Hmm. A kawai zuba mu gane wanda suka yi wannan aika-aika din ba. Hmm. Amma yan sanda ne na so suna kan bincike a kai. Hmm. Daga bisani na tuntubi shugaban riko na karamin hukumar DAS Alhaji Sale Dumba inda ya mini bayani ta yawar tarho kan batun a hukumance. wurin da zuwa wajen taziya ne sai bayan da suka ce mutane nawa so kashe ne mutum wuri ne a matsayin ka na shugaban karamar hukuma wani hali ake ciki a yankin wannan kauye da madar riga da su sai dai za mu sai za mu kuma yan a wurin suna su gani kuma wani hali kenan karamar hukumar taka take ciki halin da ciki shine mu je mu tafiya mu kuma ja kunnen mutane dole ban gula gani a gaya mana to sun sace wani abu ne ko kuma dai kawai dama sun je sun yi kisan ne kawai suka wannan su sun nemi kudin su kuma shiga gida su ba su dukiyar da suka kake ganin ɗaya wanda suke gashewa to batun inganta tsaro a yankin fa da ma karamar hukumar kibiyo a wurin bayan ya sun turi da sauransu da mun kara musu ƙarfin ruwa za mu zauna yanzu da su zan za ci gaba da yin wani abu ba amma gaskiya da ya sun kasa ga lokal akwai karancin tsaro sosai sai dai kuma da na tuntuɓi jami'in hulɗa da jama'a kuma kakakin rundunar 'yan sandan jihar bauchi dsp kamar datti ya ce zai kira ni amma ya zuwa lokacin da na aiko da wannan rahoto ban ji kiransa ba abdulwahab muhammad muda amurka daga bauchi a najeriya